lamarin ya faru ne a unguwar badariya ta garin birnin kebbi inda ake tumar wani mutum mai suna aliyu tare da haɗin kan matansa su uku ya ɗaure ɗansa mai suna jibril ɗan kimanin shekara goma sha ɗaya cikin awaki da talotalo har kimanin tsawon shekara biyu asirin malam aliyu da matan nasa ya tunu ne lokacin da wani mazauni unguwar ta badariya ya kyankyasawa wani lauya mai suna barista lagalo wannan batun shi kuma bai wata wata ba sai sanar da ofishin hukumar kare haƙƙin bil'adama da ke garin na birnin kebbi shugaban hukumar ta kare haƙƙin bil'adama a garin birnin kebbi hamza tahiru wala ya ce daga nan sai suka nemi haɗin kan 'yan sanda inda suka je gidan domin binciken abin da ke faruwa. Muka je gidan muka tabbatar da abin lalle haka ne mu muka sa aka kama matan gaba ɗaya su uku matan mutumin da lokacin mutumin baya nan shina an bursa je cin kasuwa saboda an gaya mana isa shan direba. kuma shi yaron muka zo da shi a nan station amma ganin yanayin shi mu ga ya kamata a je da shi a asibiti saboda baya a cikin hankalin shi gaba ɗaya mu kai shi nan sa ya mai su da nan kabi kuma ka anshe shi duk abin da kawai aka yi mishi. rundunar 'yan sanda ta jihar kebbi ta tabbatar da aukuwar wannan lamarin kamar yadda kakakin rundunar dsp na fiwa abubakar ya shaida mini a kan binciken mu sai muka fahimci cewa shi eh, wannan yaro a jibrin aliyu kamar yana dan fama da tabi'an hankali kuma shi mahaifin shi ya yi kokari da ya kai shi asibitin masu tabi'an hankali da ke nan ke cikin jihar kebbi da kwada da ke cikin jihar sokoto ganin abin ya ci tura shine ya dauki wannan mataki na ɗaure shi gudun gada ya fita ba a san inda yake ba eh, to duk da haka dai shi mahaifin yanzu haka yana a hannunmu da sauran matan guda uku matan shi saboda shi mahaifin yaron ba ta gidan mahaifin Allah ya masa cikawa ana nan ana bincike a kai yanzu haka yanzu haka dai kungiyoyin kare haƙƙin jama'a da dama suna bibiyar wannan batun domin ganin an wa wannan yaron haƙƙinsa zarawa ahmad ita ce shugaban kungiyar kare haƙƙin mata da ƙananan yara ta tallafe mata yaron da ganin shi kasan bai ma san inda abincin kwarai ke saboda yanda yake a cikin police station ma ko me ya ɗauka sawa yake a bakin shi mahaifin ya ce ya ɗaure shi wai sakamakon baya da lafiya to amma ko baya da lafiya a matsayin shi na mutum za a ɗaure shi a ɗaure shi kuma inda ake ɗaure dabbobi yana cin abinci tare da dabbobin su to ko me gwamnatin jihar Kebbi ke yi ya zuwa yanzu akan wannan batun ganin cewa tashi tana faɗa da cin zarafin ƙananan yara Zara uwali ita ce mai baiwa gwamna shawara akan lamuran mata da ƙananan yara kiya yanzu tsaye muke da mu ga yaron da yanzu a yi evaluating din shi asibiti a yi taking certain measures a ga menene problems din shi then after some time then sai a deciding what to do next. In ma uh, psychiatric hospital za a kai shi gwamnati will take the responsibility in mami za a yi mishi magana dai mu ba da yaro yanzu kai tsaye to either the parents ko kuma yan uwan any of the relation wannan bata ko taso ba yaro na hannun mu is under our care so sai abinda sai abinda muka gani gaskiya Muhammad Nasir murya Amurka daga Kebbi a Najeriya